tare da sallama a gare ku da watan nan lahiya da wannan maraitan juma'a 20 ga watan nuwamba kuna tare ne da shirin yau da gobe shirin matasa kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com sai kuma ta amfani fm a birnin yamai kasar jamhuriyar niger masu gabatarwa jimila kabiru fage tare da halima jumrau Matsalar fyaɗe ta zama annoba a cikin al'umma, birni da ƙauye, yara maza da mata ba su tsira ba. A jihar Kano kwanan nan aka kama wasu mutane hamsin da bakwai da laifin ɓata ƙananan yara maza, yawancinsu 'yan shekaru biyu zuwa bakwai, kuma an tabbatar da cewa da yawan yaran sun kamu da ƙwayar HIV mai haddasa ciwon sida. Me ya jawo wannan? Ina mahita? Mai masana ilimin nazarin halayya da zamantakewa za su ce a kai, su ma masana ilimin dokoki da shari'a mai za su haɗi. Me ake ciki ne ma game da dokan nan da aka kawo ma masu yin haɗe a jihar Kano? Domin samun cikakkun bayanai yanzu haka muna tare da Dr. Abdullahi mai Mekano Madaki, shugaban sashen nazarin halayya da zamantakewar bil'adama a jami'ar Bayero ta Kano. da kuma barista Audu Bulama Bukari shi ma na jami'ar Bayero a sashen koyon ilimin shari'a. Mun yi muku tambayar cewa da gwamnati na yin hukunci mai tsanani ga masu yi wa yara maza da mata fyaɗe, da kuna ganin an yi maganin masu yi, za ku ji amsoshinku da kuma filin karin magana da Malam Aminu Mai Dawa, duka cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Da gwamnati na yin hukunci mai tsanani ga masu yi wa yara maza da mata fyaɗe da kuna ganin an yi maganin masu yi? Ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya a shafin Facebook. Yau da gobe a gaskiya da a ce gwamnati na ɗaukan tsatsauran mataki akan masu yaɗe da za a shawo kan batun don hausawa sun ce gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah sako daga Ayuba Inuwa. Ya kamata gwamnatin tarayya ta yi hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da fyaɗe na yara ko maza ko mata. Hukuncin da ya kamata a yi musu shine daurin rai da rai sako daga Sani e Sani. Rashin ɗaukar mataki mai tsauri daga hukumomi da kuma yadda iyayen yara ba sa son bayyana abin da ya faru da 'ya'yansu saboda kunya na daga cikin dalilan da ke sanyawa matsalar yi wa ƙananan yara yaɗe ke karuwa a Najeriya musamman ma yankin arewacin ƙasar. Ya kamata hukumomi su dubi lamarin da idan basira domin kawo ƙarshen matsalar lura da irin mummunan tasirin da hakan ke da shi a rayuwar waɗanda aka yi wa yaɗan. Sako daga Muhammad Bello Maliku Saifi daga Maɗaci a jihar Bauchi. Bauchi. Ai ba a nan matsalar take ba. Rufe-rufen da iyaye suke yi shi kaɗai ya isa ya hana kawo ƙarshen matsalar. Sako daga Abdulaziz Adamu Fira. Gaskiya da gobe da a ce ana yi ma masu wannan ɗanyen aiki hukunci mai tsauri to da an samu raguwar aikata hakan sosai ma kamar yadda akwai wanda ya ba da shawarar cewa duk wanda aka kama da laihin hakan a masa dandaka domin wannan cin zarafi ne ga wanda aka yi ma. muna fata gwamnati za ta ɗauki mataki mai tsauri akan masu aikata hakan sako daga babba haruna bajoga malamin makarantar jalingo primary school a shaka hakika wannan batu haka yake Ƙarin abin haushin sai ka ga ana hukunta masu ƙaramin ƙarfi, amma masu hannu da shuni suna tsallakewa ba tare da an hukunta su ba. Da fatan mahukuntan za su gyara wannan bambancin da suke nunawa, sako daga Sade Sa'idu Daura. Tabbas ya kamata a tsananta hukunci akan masu yi maza da mata yaɗi, saboda yawancin masu wannan aiki ba kuɗin armi suka rasa ba, su dai suna yin haka ne don biyan wata buƙata ta ƙashin kansu. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya mana tsari da masu irin wannan ɗabi'a amin sako daga Sabi'u Usman Makurna a jihar Taraba, Najeriya. Yau da gobe abokin ɓarawo shi ma ɓarawo ne. Misali idan naga an kama abokina mai aikata irin wannan mummunan aiki na asha, aka yi mishi dandaka nima na tuba na koma ga Allah. A gaskiya hanya ɗaya ce da ta dace kaɗai shine dandaka. ba wai a yanke wa mutum zaman gidan kaso ba kawai sako daga boys saudiya to allah ya kawo sauƙi ga masu yi domin gwamnati ita kaɗai ba za ta iya shawo kan lamarin ba sai jama'a sun gyara halayensu wato a nan ina nihin malamai suna da babban aiki a gabansu ta wurin gargaɗi da kuma wa jama'a gaskiya komai ɗacinta to allah ya kyauta sako daga yusuf habila A gaskiya ina goyon bayan hukuncin kisa ga wanda ya aikata fyaɗe ga ƙananan yara domin shi ma ya yi niyyar kashe yaran ne. Sako daga Abdulkadir Hussaini jabil Yanzu kuma ga karin magana da Malam Aminu Mai Dawa, karin maganar shi ma dai yana da alaƙa da wannan tattaunawa tamu ta yau. Karin magana. ruwan bazara bai ta da hankalin duniya ma'anar wannan karin magana shine irin yadda ake samun mutane suna yi wa ƙananan yara fyaɗe waɗanda ba ga maza ba ba ga mata ba kuma an san duk lokacin da irin wannan musifa take faruwa ba sai wai kuna da jinsin addini ko wani abu makamancin haka ba ko kana da addini ko ba ka da addini a duk duniya an tabbatar me yin irin wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba kuma a cikin al'umma kowace iri ce ana kyamatar sa walau na musulunci ko na kiristanci ko na paganism wanda ake wanda ba ka da addini ma to dukkan irin wannan da al'ada ana kyamatar su to saboda haka shi sa ake amfani da wannan karin magana muke cewa ruwan bazara mai tada hankalin duniya saboda yanzu nan wannan abin da hukumar 'yan sandan najeriya matsalar ma ta jihar kano ta yi hula na mutum sama da hamsin da bakwai waɗanda ake samun su da abin kunya suna yi wa ƙananan yara fyaɗe ko su ɗauki yarinya 'yan shekara biyu ko 'yan shekara hudu ko ma makamancin haka ko wasu su zo suna lalata yara ƙanana a cikin unguwanni to irin waɗannan mutane su ne abin ake Allah wani da su kuma su ne wanda Allah yake la'anta waɗanda za a ga cewa a cikin azabar da Allah yake musu ma ana cewa fi a da a safarin minan nari a cikin gidan gidan ƙasa ne ma ake musu ajiya ta wuta kuma ana ba su ruwa na wuta suna sha mai tsoyin gunya irin yadda suke zuwa abin da Allah ya huwace musu yan musu wurin da za su je su zuba suke amfani da shi to ta bukatar su daban sai Allah yake sawa a dafa musu shi da zafin su sha kuma hamjin cikin su ya zazzage kuma a sake maida musu shi haka Allah yake ta'azabtar da su irin waɗannan waɗanda ake Allah wadai da su a cikin al'umma su ne suke irin wannan fyaɗen to shine muke amfani da wannan karin magana muke cewa ruwan bazara ta da hankalin duniya. Karin magana. To kamar dai da muka ce yanzu haka muna tare da barista Audu da kuma Dr. Mai Kano dukansu dai na jami'ar Bayero amma ka yi muhara tattaunawa da su kai tsaye ga wannan waka. Brighter than no need to cry in this place. feel there's no hurt or sorrow. kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. jamila da farin harko dai dole mu ba masu saurare haƙuri saboda watakila ba za mu samu lokacin buɗe layi ba amma yawa mm. muna, tare da baƙi biyu masana da za su taimaka mana da amsoshin wasu tambayoyi da zamu yi a nan. Kamar mm-hmm. yadda muka faɗa, yanzu haka muna tare da Dr. Abdullahi Mai Kano Madaki, shugaban sashen nazarin halayya da zamantakewar bil'adam a Jami'ar Bayero ta Kano. Da kuma barista Audu Bulama Bukari, shi ma na Jami'ar Bayero a sashen koyon ilimin shari'a. Assalamu alaikum. Yawwa, da farko barista Allah sa na haɗu sunanka daidai, Bulama Bukari ne ko? ai ban yi mamaki ba hajiya tun da shugaban nan mai gidanki ne a mune sarakunan ku a bukarti ne <laughs> <laughs> <laughs> kace bukarti ko bukarti bukarti ko ya ta cewa ke ce sarauni ai an san cewa mu ne sarakuna shi yasa kike ta wannan magana to shikenan ka ba bukari bane bukarti ko na'am bukarti yawwa to bukarti to eh hakuri na bata ma suna amma yanzu na gyara bukarti <laughs> Yawwa to da farin harko kafin mu shiga gabatar muku da tambayoyinmu ga dangadan da farin harko ɗayan ku me za ku ce game da wannan al'amari da ke ta ƙara ƙaruwa haka na maza suna yara maza haɗe kuma suna yi mata ƙanana haɗe. Yawwa, Dr. Abdullahi me za ka ce? To, masu mu assalamu alaikum wa rahmatullah. abin da zan faɗa shi ne daga farko wannan al'amari wani abu ne wanda yake na tashin hankali kuma wanda duk ya san abin da yake ya ji wannan tabbas ba zai ji kwanciyar hankali kuma ba zai samu nutsuwa ba saboda haɗarin da yake tattare da irin wannan musiba ta shigo cikin al'ummar mu wani abu wanda yake shi ne da ya kamata mutane su la'akari da shi wani al'amarin ya shigo cikin al'ummar mu al'ummar da take ya kamata a ce tana da tarbiyya tana da addini tana girmamawa tana kuma mutunta junanta amma ya allah ya sa al'amura suka yi suka tabarbare wata na tarbiyya din da kuma rashin ilimi a wasu wurare wanda abin ya zo ya zama na <clears throat> sai dai mu ce allah ya kiyaye amma al'amari ne wanda yake na tashin hankali kuma hakikanin gaskiya na buƙatar kowa da kowa ya fito a zo a yi wa abin dauri da ake cewa an gama ɗaurin butan malam a gama da shi saboda gaba mu samu sauƙin because idan abin muka bari ya ci gaba haka Allah ne san abin da zai faru Allah ya kiyaye. Amin to barista me zaka kara ko me zaka ce? To hajiya kamar yadda eh, Dr. Mai Kano ya faɗa wato gaskiya wannan abu al'amari ne mai matukar da hankali kuma abin kash ne abin tur abin Allah wadai. a ce al'ummar da take katutu da addini wanda in na ce addini arewacin najeriya manyan manyan addinai guda biyu ne addinin musulunci da kuma addinin masihanci wato krista kuma a dukkanin addinan nan ba addinin da ya ba da dama ko kuma ya bari wato ya bar mutane sakaka ba tare da ya hana su yin waɗannan abubuwa da ake magana ba wanda idan ka duba alkaluman ka ce abu ne wanda wato duk wani mai hankali dole hankali shi ya tashi yanzu kwamishinan 'yan sanda ya gaya mana hamsin da bakwai a cikin makonni biyu amma idan muka duba alkaluman baya za mu ga cewa wato wato matsalar fa ta'azzarar da ta yi ya wuce yadda ma mutum yake tunani misali 2014 kwamishinan shari'a na jihar kano ya gaya mana cewa an kai wato kyasa-kyasan ko kuma maganganun kaɗe 214 ofishin shi sannan a shekara ta 2013 ya ce mana watan watanni biyu watan sha biyu da wata sha watan sha ɗaya da wata na sha biyu na 2013 ya ce an kai wato takardun ko kuma korafe-korafen fyaɗe wanda aka riga aka gama bincike sama da ɗari ofishin shi sannan kuma wato kwamishinan shari'a na wannan lokacin da ya ce mana a cikin shekaru biyu da rabi da ya a ofis a wancan lokaci na wannan gwamnatin da ta shuɗe ya ce an kai wato waɗannan maganganu na fyaɗe da kuma lalata yara ƙanana kimanin dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin da wani abu sannan ko a wannan makon ma an gabatar masa wato da wato takaddun bincike na mutum arba'in da biyu wanda aka 'yan sanda suka gama bincike suka kai wannan hukuma to kaga alkaluman wato abubuwa ne waɗanda ya kamata su tada hankalin duk wani mai hankali a cikin al'umma kuma ne abu ne da ya shafi kowa don in bai shafi dan uwanka ko yarka a na yanzu ba to a gaba baka da tabbacin cewa ba zai shafe su ba amma sai mu ga kamar karshe kamar yadda shi Dr. kaba ya yi magana abu ne da ya kamata gaba daya al'umma tashi su masa dubu da maza da mata da manya da ƙanana da wanda suka yi karatu boko da masu na addini da wanda ma ba su karatu kwata-kwata wannan abu ne da ya shafe su ya kamata mu tashi mu wani abu akan wannan tun kafin abin ya haɗe mu gaba ɗaya Allah ya samu dace sosai to amma barista wani irin me ake ciki game da wannan hukuncin da aka yi magana akai na daurewar shekara goma sha hudu a kwanakin baya rajiya kamar yadda kila waɗansu masu sauraro za su sani tun da farko dai wato fyaɗe laifi ne bayan fyaɗe akwai abin da ake kira luwaɗi sannan akwai wato mace ta nemi mace wanda ake kira lesbianism wato maɗugo akwai bestiality wato neman dabba sannan akwai abin da ake kira gross indecency shi kuma wato kamar ka iya cewa wato babban aikin asha waɗannan duka laifuka ne a ƙarƙashin dokokin mutum daga lokacin da aka ƙirƙiri najeriya amma ita gwamnatin jihar kano saboda ta'azzarar da wannan al'amari ya yi ta gabatar da kudurin doka a majalisar jihar kano kuma daga ƙarshe ita majalisar ta amince da wannan kudurin doka kuma gwamnan kano ya sa hannu ranar shida ga watan sha biyu na dubu biyu da sha hunnan da ta gabata wanda a ciki abin da kawai dokar ta yi shine ta canza wato hukuncin masu fyaɗe da masu maɗugo da masu wato neman dabobi da sauran waɗannan laifuffuka da suka hada da wato na asha kamar in muka ɗau fyaɗe a wancan lokacin wato an ce kotu za ta iya ɗaura mutum ne tsawon shekara sha hudu ko ƙasa da wannan idan aka kama shi da laifin fyaɗe amma ita wannan sabuwar dokar ta ce a'a daga yau idan aka kama mutum da laifin fyaɗe wato daga ranar da aka yi dokar to kotu za ta iya ɗaure shi ɗaure rai da rai ko kuma ta yi masa hukunci kasa da haka amma kar ya gaza shekara goma sha hudu sannan kuma bayan wannan ya biya tare dubu ɗari biyu sannan kuma kotu ta sashi ya biya iyalin wanda ya yi wa diya wato wanda ya yi wa fyaɗen diya kenan hukunci uku ne na farko ɗaurin rai da rai ko kuma hukuncin da bai kai ɗaurin rai da rai ba amma kar ya gaza shekara goma sha hudu ko kuma ya biya naira dubu eh, sannan ya biya dubu ɗari biyu ma'ana bayan an ɗaure shi shekaru goma sha hudu ko sama da haka sai ya biya naira dubu ɗari biyu sannan kuma sai abu na ƙarshe shine a sa shi ya biya wadda ya yi wa fyaɗe ko yaron da ya lalata ko kuma dangin shi diya wanda kotu ita za ta ga kuɗin nawa ne wanda ya dace a biya diya a takaice abin da wannan dokar sabuwa ta kawo kenan akan fyaɗe kamar yadda na ce akwai na maɗugo akwai na luwaɗi da sauransu in lokaci ya ba da dama in ya so ma mazo kansu yau barista amma me yasa babu hukuncin kisa ne ko na dandaka ko wani makamancin haka to abin da ya sa kila ajiya za a ce a yanzu babu hukuncin kisa ko na dandaka wato babu dokar da 'yan majalisar najeriya ko na jiha ga waɗanda doka ya ba wa dama su yi doka wato ba su yi wannan hukunci ba kuma idan ba su yi hukunci ba to a doka ba a yanke irin wannan hukuncin mm. sai dai kawai abin nan kamar a jihar kano ka iya cewa akwai hukuncin kisa idan ka kalli abin ta wani bangare domin a jihar kano in muka duba karkashin dokokin shari'ar musulunci da aka yi na shekara ta dubu biyu mm. duk wanda ya aikata fyaɗe kuma mutum ne mai aure ya aikata fyaɗe saboda yanzu yawancin ma kuma mutane masu fyaɗe a yanzu ka da wato masu iyali ne idan ya aikata fyaɗe to wannan shi hukuncin kisa ne akan shi a wannan dokar kuma doka ce da yanzu haka take aiki a jihar Kano sai dai ba za a yanke wa mutum wannan hukunci ba sai in ya an kai shi kotun shari'ar musulunci ne amma in kotun shari'ar bature ne to ɗaure lai da lai ne ko kasa da wannan haka kuma babu hukuncin dandaka saboda babu kotun da ta wato wato babu babu dokar da ta tanaji wannan amma ina ga aikin 'yan ƙasa ne su matsa wakilansu cewa wannan matsala ta ta'azzara kuma tana buƙatar hukunci wato mai nauyi matuƙa in ya so idan su 'yan majalisa suka ga an matsa musu matuka kuma a cikin dimokuraɗiyya ake dama mutane suna da ikon matsa 'yan majalisa daga nan za su iya irin wannan doka mhm. sai dai kila kamar yadda mai yiwuwa dakta kano madaki zai magana a kan wannan yawancin wato yawancin al'amura irin waɗannan doka ita kaɗai ba ta iya magance su an mhm. haɗa abubuwa da yawa wanda su ma dai lokaci ya ba mu dama ma zo kansu wato game da abubuwa sauran abubuwa da mutane a al'umma da kuma ita kanta gwamnati ya kamata ta yi. Mhm, yawwa mun gode da yawwa dakta abdullahi mai kano madaki idan muka komo wannan naku ilimin me ya samu al'umma ne me ya canza me ya sa yanzu mutane ba su da kunya babu tsoron aikata abubuwan a sha haka to ya jiya wannan tambaya ce mai kyau musamman irin wannan yanayi da muke ciki na wannan matsala ya taro ta mana katutu musamman a nan jihar mu ta kano abin da ya sa nake tambaya ce mai kyau shine abubuwa guda uku sun samu al'ummar mu a yanzu abu na farko wanda a yanzu yake damun mu shine mutane da yawa sun yi ilimi amma kuma ba aiki da ilimi in kika yi la'akari da zamanin da ko mutanen da suka yi shekaru a baya za ki ga cewa ilimin su bai kai na yanzu ba a misali a yawa amma kuma amfani da ilimin yana nan su mutane yanzu sun yi ilimi amma an ajiye shi abu na biyu shine kula da da al'umma take yi da tarbiyyar yan uwanta ina nufin mutane a duk inda suke a zamanin da sukan yi bibiya. da lura da ba da tarbiyya ga 'ya'yan da suke a cikinsu ba su lalle nasu ba to yanzu yanayi ko zamani ya zo da wata rayuwa wadda kawai kowa sai dai kula da iyalansa da 'ya'yansa da 'yan uwansa da waɗanda yake gani na jikinsa ba a kula da kuma sauran abubuwa da suke faruwa a cikin al'umma komai ya faru sai a dinga ganin a gidan wane ne na gidan wane ne ko dan wane ne ko yar wancan ce ko dan kaza ne ba a kallon mutane a matsayin wanda suka shafi rayuwa da kuma zamantakewa na al'amari na duniya wanda ya shafi kowa misali ba a ganin cewa idan akwai matsala guda ɗaya a gidan wane wadda ta shafi mutum ɗaya takan iya zama matsala ta unguwa takan iya zama wannan matsala take zama matsala ta gari takan iya zama matsala ta ƙasa takan iya zama matsala ta duniya ma kuma a zuwa tattara a maganin ta abu na uku wanda yake da muhimmanci shi tarbiyya a zamanin yanzu ta yi karanci a cikin al'ummar mu ba don kuma ba sai don zai ga yanayin da al'umma suke bibiyar abubuwan da 'ya'yansu ko iyalansu suke yi yanzu wasu al'amura na duniya sun ɗauke musu hankali wani abun da ya kamata ka yi ka yi bibiya kan 'ya'yanka suke ciki da wa suke mu'amala ina suke zuwa me yasa yaron ka zai fita wanda yake dan shekara kaza in ya fita ina zai je da wa yake harkoki kuma yaron ya girma me yake yi suwaye abokansa ko su waye kawayenta duk waɗannan bibiyar a yanzu ta yi karanti wannan ya jawo tarbiyyar iyalanmu ko yaranmu wallahi ta gurbata bayan ta gurbata ta yi karanci bayan ta yi karanci ta jawo mun shiga wasu matsaloli waɗanda bai kamata a ce mun shige su ba saboda mun bar harkar zamantakewa da ya kamata mu dinga duba junanmu muna wa junanmu gyara muna junanmu nasiha muna kula da iyalanmu muna kula da iyalan wasu muna kallon matsala ko ina take a cikin mu ta shafi kowa muna kallon ɗa a matsayin na kowa sai muka dawo muke kallon ɗa na wane ne ya ta wanke ce mm. wannan ya sa kowa kawai ya dawo gidansa ya zauna yana lura da abin da yake faruwa nan din ma ba kulawa da kyau ba da a ce za mu askasa abubuwan da suka faru a zamanin baya lokacin da za ki ga mutum ya samu rayuwa ya kuma lura da 'ya'yansa ya lura da 'ya'yan makota ya lura da 'ya'yan unguwa kuma duk lokacin da za a ce ga matsala guda ɗaya ta fito za a bibiyar me yasa wannan matsala ta fito a unguwa ko a gari ko a jiha a tattara a fito da misali bayanan da za su taimaka a maganin ta da watakila ba mu shiga irin wannan lamuran so a takaice wannan matsalolin mun same su ne saboda ilimin da muke da shi yanzu ba wai babu bane da yawa muna da shi da yawa amma ba mu amfana da mu abu na biyu matsala ta rashin tarbiyyar nan wadda ta yi karanci kuma ta gurɓata saboda wasu yanayi da mutane suka shiga yanzu kwata-kwata kowa ya karkata ya tafi yana neman wasu abubuwa na rayuwa ya manta da jizir abin da ya kamata yi musamman gini da ya kamata a fara shi tun daga ƙasa aiwa ba 'ya'ya tarbiyya ba yara ilimi su tashi su san kansu su san al'umma su su fahimci junansu su girmama mutane su san menene daidai su san menene ba daidai ba su san doka a gaba su san menene ba doka ba su san me ya kamata su yi su san menene bai kamata yi ba to na al'amuran gaba ɗaya sun haɗu sun lalace kuma ina ganin waɗannan abubuwan su suka haɗu suka samar mana ko gadon mana da wannan matsalolin da yanzu muke gani a cikin al'ummar da a ce za mu haɗa tara watakila mu yi karatun tanusu mu kalli baya to watakila za mu iya dawowa a ce mu zauna mu yi nazari mu kuma fito da wasu hanyoyi da muke ganin za mu ɗabbaka da kuma assasa irin waɗannan abubuwan da muka rasa a yanzu ba da muka dawo da su ta iya mu samu abubuwan da muke gani za mu iya samu wajen dawo da tarbiyya da mutuntawa da kuma rage irin waɗannan miyagun lalufukan a cikin al'ummarmu musamman a wannan jihar da ƙasa baki da ma duniya baki da. Mm. Mutane da yawa na ganin cewa akwai sakacin hukuma. Mm. kamar yanzu ah, dr abdullahi ka nuna kamar iyaye jama'a al'umma yawa eh. ni a ra'ayi irin nawa komai da muke gani a duniya mataki-mataki ne akwai matakin da ya kamata a ce mun yi maganin shi kafin ma hukuma ta shigo ciki mu muna kallon a yanayi na zamantakewa akwai abubuwan da ya kamata a ce dan adam shi yiwa kanshi magani ba ma sai hukuma ta zo ta ce kai kaza ba ba don komai ba an haifar da hukumomin tsaro ne su samar da zaman lafiya da hana laifuffuka amma ba za su iya hanawa ba because duk binciken da aka yi a duniya ya nuna duk yanayin da ka samar da yanayi na hukumomin tsaro su samar da tsaro ba za su iya hana yin laifi gaba ɗaya ba mm. amma za su iya rage shi ko a taƙaita shi ta yadda al'umma ba za su zama suna fuskantar wata barazana a rayuwarsu ba mm. wanda za su shafi dukiyoyinsu ko lafiyarsu ko ma rayukansu to tun da haka ne abin da yake akwai shi ne idan aka haife shi shi uba ko uwa da ta haifi ɗa alhakinta ne ta kula da tarbiyyar wannan ɗan because abin da ake fara ba shine a bashi tarbiyya ya san kansa ya san me ya kamata ya san mm. menene daidai ya san menene ba daidai ba eh, kuma a ringa bibiyar irin abubuwan da ɗa yake a rayuwarsa mm, ta hanyar zamantakewa ne kake nuna wa ɗanka menene mai kyau menene mara kyau mm, shi ne ta al'adar mu ta hausawa za ki ga yaro yana rarrafe bai fara magana ba in yi ba daidai ba uwa za ta yi ta yi masa tsawa in ya kalle ta ta canza fuska ta murtike yana kallon ta zuzun cewa abin da ya ba daidai ba ba fa dan ya san menene daidai ba a lokacin amma kwakwalwarsa tana gaya masa cewa abin da zai yi ko kuma bai kamata ya yi shi ya ga fuskar mahaifiyar shi ba haka ya saba ganin ta ba to hmm. irin wannan yake tirsasa ko assasa fahimta ta rayuwa sanin ya kamata me ya dace dan adam ya yi hmm, lokaci ya fara daga mana hannu dakta watakila barista na da abin da zai kara kahin kahin a dan sako kiɗin nan mai cewa shiri ya kare barista me zaka ci. To Hajiya gaskiya na yarda da doka da ta mai Kano game da waɗansu daga cikin abubuwan da ya kawo da yake ganin su suka kawo ta'azzarar al'amarin nan. Amma ni a hmm. fahimta ta gaskiya gwamnati ita ma tana da rawa da ya kamata ta taka kuma ba ta taka yadda ya dace. Abu na hmm. farko da ya kamata mu duba shi ne eh lalle ya kamata tarbiyya da sauran abubuwa da dakta ya magana a kansa abubuwa ne na lokaci mai tsawo wanda ya kamata kuma al'umma ta nusantar da kanta ta zauna ta yi. Amma a yanzu ga mutanen da suke waɗannan laifuffuka misali uwar da ta tura ɗanta makaranta aka yi mata fyaɗe ta bar ƴaƴanta a makaranta ta bar ɗanta a gida kanin hmm. miji ko wani abokin miji ya mata fyaɗe ta je hmm. wurin 'yan sanda 'yan sanda ma sun yi wa 'yar wani fyaɗe ko wani ɗan sanda yayi, to ina za ta kai ɗan sa shi za ta yi a cikin ta tana yawo da shi a cikin al'ummar ko kuwa gaskiya yanzu dai lokaci ya fara daga mana hannun Allah da ranar Juma'a mai zuwa za mu sake gayyato ku mu ci gaba da wannan tattauna muna godiya sosai Dr. Abdullahi mai ma Madaki da kuma barista Audu Bulama Bukarti Bukarti na gyara yanzu a madadin Jamila da Daniel da Mr. Vasco Halima Jimro ke sallama da ku strong. This program has come to you from the Voice of America, Washington.